bukata da ya zo a kudurin gaggawa 'yan majalisar wakilai 88 ne suka ɗauki nauyin shi inda suka buƙaci gwamnatin tarayya ta dakatar da yarjejeniyar samowa da ta riga ta sa hannu har sai an magance batutuwa da suka haifar da cece kuce a kanta. Ali Madaki wanda ya jagoranci gabatar da kudurin ya nuna cewa da farko akwai haƙƙin 'yan auren jinsi da aka so a kare a yarjejeniyar amma daga baya sai aka cire aka maye gurbin sa da daidaiton jinsi a mataki na 22 sashe na biyar na yarjejeniyar. Wani yarjejeniya dai ƙasashen tarayyar turai su 27 wato EU sun rattaba hannu da kuma ƙasashen Afirka da Caribbean AOCPS su 79 har da Najeriya sun riga sun rattaba hannu. To sai dai shugaban ƙungiyar Amnesty da Transparency International har da Sislak masu sa ido a harkokin gudanar da majalisa Awal Musa Rafsanjani ya ce abu ne mai wuya Najeriya ta dakatar da yarjejeniya yarjejeniyar. Kowane yarjejeniya da ake sa hannu tsakanin ƙasa da ƙasa akwai wata dama da ake bawa kowace bangare da ta iya fita daga cikin wannan yarjejeniya idan aka samu akasafi a wannan ma za a iya fita amma gaskiyar magana shine najeriya zai wahala ta iya fita daga cikin wannan yarjejeniya da ta sa hannu saboda dalilai guda biyu na ɗaya Najeriya kamar saniyar ware ce yanzu tana buƙatar ta yi mu'amala da ƙasashen duniya wanda tun da aka yi zaɓe aka juya mata baya da dama ƙasashe ba sa mu'amalar kirki da Najeriya. To wannan wata dama ce ta samu da za a shiga a fara hulɗa da ƙasashe wanda za su iya watakila kawo wa ƙasar tallafi ko kuma dawo da harkar diflomasiyya da za a ringa sa Najeriya ko kuma Najeriya a ringa ɗaukanta da muhimmanci. Abu na biyu Najeriya tana suna buƙatar kuɗi shi sa da dama wasu tallafe-tallafe gwamnati ta riga ta soke su kuma ake ta ciwo basussuka saboda haka ni ina ga wannan dama ce da Najeriya za ta samu kuɗi don ta aiwatar da wasu aikace-aikace. Amma ɗan majalisa mai wakiltar Yamatude ba daga jihar Gombe Inuwa Garba ya ce majalisa ba za ta lamunta ba. Ba a ma bi tsarin da ya kamata a bi na sa hannu a jejeniyan ba domin a kundin tsarin mulkin Najeriya sashen na sha biyu na ɗaya da na biyu na kundin tsarin mulki da ya wannan ƙasa mai suna Najeriya har ya ba da dama a shiga wata yarjejeniya da wata ƙasa ba za a yi amfani da yarjejeniyan ba sai an kawo shugaban majalisa majalisa for ratification a tattauna a game muhimmancin sa a game illolinsa to babu mahaluki da zai iya convincing mai hankali ban ce kowa da kowa ba kan cewa wannan yarjejeniyar samuwa ba fitina bane domin ba a fito karara ba domin sharri aka kulla in da ba don sharri ne za a fito karar a bayyana shi sai aka kishirya wasu abubuwa aka yi cushe akan yadda za a ba da dama wa al'umma su shiga maganan auren jinsi in kaga dama ma namiji da iya ma'amala ko da dabba kazanta dai karara a matsayinmu na wakilin al'umma bai daidai da tsarin addinin Najeriya ba Shi ma ɗan majalisa daga jihar Jigawa Maki Abubakar Yalleman ya ƙara jaddada wannan batu inda ya bayyana ra'ayinsa yana cewa. Wai wai ma muke ji a wurin ku 'yan jarida domin wannan sakon hannu doka ta sha biyu ta wacce ta haɗa ƙasar nan wanda ake cewa constitution ta ba mu dama duk irin wanne irin yarjejeniya ko sakon hannu da executive za su yi sai an kawo majalisa ta sa hali to mu ba mu ma san an sa hannu ba balle a kawo a ji mun saka hannu a mun yarje ma wannan doka ko ga hannun ko ba mu yarda ba ba mu san da wannan abun ba wanda ku da ya ce muku kuna cikin majalisa kun ga irin muhawara da aka yi wannan ya faɗa wancan ya faɗa wanda a ƙarshe muka nuna rashin yardar mu ba mu lamunta ba mu addinin mu da al'adunmu ba su san mana da wannan tsari ba. Wannan shine kado na farko da majalisa da ke da jam'iyyu daban-daban har takwas ta haɗa kai ta magana da murya ɗaya kan wani abu da ya saba da ra'ayin mafi yawan al'ummar ƙasar. Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.